yi ƙasa me da me kake sha ina shan colorado me to da me kuma ina shan ice cikin azumi ma ne na shan ice to sai me kake sha ina shan sigari ina shan to yanzu me ya faru a kawo kana yanzu hmm. ga ka ofis na civil defense me ya faru a kawo kana me kai wa mahaifinka eh nan ne hizba to shi kenan eh, me kai wa mahaifinka eh me ya haɗa ku da shi eh ba za ka ba amsa ba sai na sa jikin haɗa ku da shi ma'aikina na aljanna yana aljanna eh, to yanzu me ka buga wani a waje yanzu da aka haka nan yanzu aka haka nan me ka buga mai eh, eh? eh baka san ma me kai ba to kai ka me sunanka ya sunanka sunana abu kasim bin ya'u bin ibrahim bin abbakar to duk kai kadai duk kai kadai duk sunan ne abu kasim bin ya'u bin ibrahim bin abbakar ko kuma ka ce mu al alkasim bin ya'u to yanzu gashi an kawo ka cika mahaifinka wuka me zaka ce mahaifinka wuka me zaka ci yanzu da ka cika mai wuka ya tafi aljanna ni a kashe shi kai kashe shi wani ka kashe shi wanda ya kashe wani dan aljanna ne direct ko binkice ba ka gani ne dan wuta kenan eh yanzu kai kai da dan wuta ne kai cikakke dan cikakke dan wuta ne kai mahaifinka kuma dan aljanna ko to yanzu saboda ya shiga aljanna ka tura shi lahira kenan ko zan shiga ni ban damu ba matsala to kai me yasa ba kashe kanka kai kanka aljanna ba na yi son ubana ka fi son ubanka fiye da kai kuma kai ya kashe shi to to Allah ya saka ni makaranta mm ya biya mun karatu eh. ya mun ya mun ya mun karshe kuma na zo na gagare na zama ɗan iska hmm. na zo na kashe shi ka ko dole Allah ya saka ni kowa gaskiya ba ita magana gaskiya ɗaya ce dole a wani ka ce kana sane dai kenan kana sane ka kashe shi kana sane ina sanawa na da ban ma ƙarya ne ofisa gaskiya ne gaskiya ne amma sha ne kai a ah, gredi ka